da ya sake ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatunmu na littafin ashifa bi ta'arifi hukuki sayyidina al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam wanda yau muna cikin halka ta tara kuma muna cikin albabul awwal a cikin alƙismul awwal sannan kuma a cikin alfaslul awwal ma'ana alƙismul awwal a wannan kismin muna a albabul awwal babi na farko a cikin babi na farko na kismi na farko kuma muna cikin alfasul awwal wanda fi ma ja amin zalika maji almadihi wa sana'i wa ta'adadil mahasin wato babi na farko dai mun sani yana magana ne fi sana'illahi ta'ala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa izharihi azima qadrihi ladaihi a babin da yake magana akan yaban da Allah tabaraka wata'ala ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda ya rika bayyana girman matsayin manzan Allah a wurin Allah to basali na farko yana magana ne akan abin da ya zo na daga alkur'ani wanda yake nuna yabo da ƙidaya kyawawan ɗabi'u da halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin mu shiga karatu kai tsaye zan taya mu murna da kammala ibadar azumin watan Ramadan muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya ibadun ibadunmu abinda Allah ya datar da mu muka aikata na azumi da tsayuwan dare da na filfili Allah ya amsa mana abinda muka aikata a cikin shi na kusakurai da laifuka da takaitawa Allah ya gafarta mana abin da nake so in tunatar da mu a gurguje watan ramadan kamar mu ɗauke shi wata ne na tadrib wato wata ne na koya wa mutane abin da ya kamata su rayu a kai idan ka lura a watan ramadan mutane koyaushe suna mayar da hankali akan nau'in ibadodi daban-daban da nau'in kyautata halaye daban-daban da nau'in sadaka da kyauta daban-daban amma da shadid da Ramadan ya wuce sai ka ga duka waɗannan ayyukan an tattara an daina kai ka ce Ramadan ne ya umarce mu da irin wannan ayyuka kuma Ramadan ne zai biya mu a'a Allah ne fa ya umarce mu da wannan ayyukan kuma Allah ne zai biya mu to mu sani ko Ramadan ya wuce ai Allah yana nan daka abinda duk muka koya na ayyukan alkhairi muka iya yin wata guda a Ramadan wannan yana nuna mana cewa fa ko bayan Ramadan za mu iya mutumin da ya iya wata guda yana ayyukan alkhairi ya nuna kenan da zai mayar da hankali rayuwar shi magaba gaba ɗaya zai iya maida ta ayyukan alkhairi da haka muna so mu ƙara jan hankulan junanmu da mu mayar da hankali cikin abin da muka koya na aikatawa na alkhairi a ramadan dan ramadan ya wuce ai ubangijin ramadan yana nan mu ci gaba mu ɗora daga inda muka tsaya allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon haka a ah, za mu tashi a inda alƙadi iya da yake cewa ƙala ba'aduhum a ƙahusmaini min asma'ihi ra'ufun rahimun wa mithluhu fil ayatil ukhra qawluhu ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin وفي الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون a baya mun sani alƙadi iya yana yi mana magana akan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim mun yi magana mun karanta abubuwan da alƙadi iya ya kawo na maganganun malamai akan tafsirin wannan aya wanda dilalar ayar shine nuna girman manzan Allah a ciki ayar ta ce a ja'akum rasulun min anfusikum har alqadi iya yace akwai masu karantawa min anfusikum annabin da muka aiko muku shine mafi tsadar daraja a cikinku kuma aka yabe shi da sufofi kyawawa to shine yace ai in ka lura ma qala babu sashen malamai suna cewa a ta min Asma'i' ƙarshe ma fa Allah tabaraka ta'ala ya ɗauki sunaye guda biyu wanda kowane ɗaya daga cikin sunan Allah ne sai ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ra'ufun rahimun mai jin ƙai da tausayi wannan sunaye sunayen Allah ne sifar rahama da jin ƙai da tausayi sifar Allah ce sai Allah tabaraka ta'ala ya ɗauka ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam nan akwai wata dikka da ya kamata mu kula Allah Ta baraka tabaraka wata'ala da zai faɗi kanshi a matsayin ra'ufur rahim sai ce inna Allah bin nasi la ra'ufun rahimun haƙiƙa Allah Ta baraka tabaraka ta'ala mai tausayi ne da jin kai wa mutane da ya tashi sufan da ya tashi baiwa manzon Allah wannan sunan sai ce bil mu'minina ra'ufun rahimun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne da jin kai amma ga mutane ga muminai sorry ga muminai idan mun kula Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin shi na mai halitta da ya halicci banul bashar ga baki ɗaya kowane mutum da ka sani ko kafiri ya samu rabu daga tausayin Allah da jin ƙanshi. daga tausayin Allah da jin ƙanshi ko kafiri ko fir'auna ko namarudu ko abu jahal lallai ya rayu cikin tausayin Allah da jin ƙan Allah kai malamai suna cewa har a lahira duk azabar da Allah zai wa kafirai azaba ce mai cuɗanye da wannan tausayin suka ce ba dan da haka ba duk yadda azabar ta kai da Allah ya so zai iya yi musu wadda tafi wannan takaita ta a iya wannan ɗin da ya musu nau'i ne na ra'afa da rahama saboda ya yi alkawari inna Allah bin nasi la rahimu. rahimun to idan ka lura duk kowane mutum kowane mutum yana da kaso daga rahama da tausayi wanda yake daga Allah tabaraka wata'ala da aka dawo mutane sai suka kasu kashi biyu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mutane nau'i biyu su alkafur din waɗanda suka kafirce sai qur'ani ce inna atanna lizalimina salasilan wa aghlalan wa sa'ira su kuma mu'minai innal mu'minina yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuran ya sharabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira to da Allah ya raba halitta gida biyu yayi mumini ya yi kafiri amma a asalin mutane kowa yana da kaso na rahaman Allah don haka mu yanzu a matsayinmu na banul bashar kawai muna da me muna da kaso daga rahaman Allah da aka zo aka raba sai aka ce to a cikin mutanen ma ga kafirai ga muminai to muminai sai aka sake samun ƙarin wata rahama da tausayi amma wannan daga kasan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan kam ta keɓancin muminai kaɗai ban da kafirai domin manzan Allah shi bil mu'minina ra'ufur shi ra'ufur rahimu ne bil mu'minina ba bin nasi ba shi Allah shi ne ra'ufur rahimun lin nasi da haka abinda nake so mu kula mu muminai alhamdulillah da muka yi imani da manzan Allah muna da kasar rahama da tausayi kashi biyu jin kai da tausayi na Allah wanda ya yi wa mutane gaba ɗaya alkawari muna cikin shi sannan muna cikin jin kai da tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda anan kam sauran abokan halittar mu mutane ‘yan uwanmu matuƙar ba su imani ba ba su samu ba abu na gaba da shi ma ya kamata mu kalle shi a cikin wannan karatun Allah tabaraka wa ta'ala yana da rahama da tausayi akwai wani tausayi da rahama na Allah da ya ware dukkan halitta ya ba akwai wani tausayi da rahama na manzan Allah wanda shi kuma ya keɓanci muminai da aka a yau duk lokacin da wani ya zo ya roƙi wani alkhairi daga manzan Allah to alama mumini kenan da aka har abada ba wani abu da za ka zo wurin annabi Muhammadu ka roƙa a ce wai ka. shirka in dai kai mumini ne domin akwai wata tausayi da jin kai na manzan Allah shi na Allah na kowa da kowa ne na manzan Allah kan ya keɓanci muminai haka idan mutum ya ce shi taimakon Allah kaɗai yake so banda na manzan Allah to shi yana can cikin annasu su annasu su ne za su ci karo da ra'afa da rahama ta Allah inna Allah bin nasi la rahim amma in mumini ne bayan ya amso na Allah zai kuma zo ya anshi na manzan Allah domin bilmu'uminina, ra'ufun rahimun sallallahu alaihi wasallam lallai mu kam ko yaushe muna cikin taimakon manzan Allah a cikin shi muke rayuwa kuma kullum muna neman taimakon manzan Allah Allah ya ƙara mana kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kanshi ya faɗa ce kai ko laifi ka mun baka isa ba kai tsaye ka zo ka ce in gafarta ma in gafarta ma in na ga dama in gafarta ma in na ga dama in gafarta ma wannan daban ne tsakanina da kai ne amma in dai ka biyo hanyoyi ka nemi taimakon manzon Allah ka ce ya sa baki in ya yarda ya sa baki to gafara ta a wurin ka ba kokonto bane yaqini ne walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasulu rasul Allah tawwabar rahima shi wannan in dai ka nemi taimakon manzon Allah manzo Allah ya sa baki to gafarar Allah a wurinka ba kokonto bane ba zato bane ba in an ga dama bane kawai yaƙini ne haƙiƙa ne tabbas ne dan manzon Allah ya taimake ka ya sa baki cikin ka. da ko koyaushe mu ba mu da abin da muke so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa baki cikin sha'aninmu ya shiga ya cece mu ya taimake mu a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai cewa yayi wa mithluhu daga misalan abin da yake nuna darajoji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fil ayatul ukhra a cikin wata aya daban ƙaunuhu ta'ala wata wata aya daban banda laqad ja'akum banda qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddati fil qurba wanda duk mun kawo su a baya yace to kuma har wa yau wasu ayoyi da suke ƙara nuni da darajar manzan Allah shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran Allah na ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ya ce laqad haqiqa Allahu Allah tabaraka wa ta'ala manna yayi babbar kyauta ya yi babbar baiwa alal mu'minin ga mu'minai da ya musu izba a safihim rasulan da ya tashi aiko musu manzo sai ya duba wani manzo mafi girma a manzanni wannan tankiru ta azimin ake ce masa an nakara sunan ne saboda girman izba a safihim rasulan min anfusihim shi ma yana so ya maida ka can da ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum da haka anan waɗanda sai karanta da min anfasikum nan ma za su iya cewa iz ba fihim rasulan min anfasihim wani annabi wanda daga cikinsu yake amma fa ya fi su tsadan daraja ya fi su ɗaukaka ya fi su komai wannan kam ai ba jayayya a ciki hatta wanda bai karanta da min anfasikum ba a karatu ne kawai bai karanta ba amma shi ma a ma'anar da ya imani da ita wallahi haka nan ne dan yanzu akwai mutum ɗaya a duniyar musulunci da yake ji a ran shi akwai wani annabi da ya kai annabi Muhammadu ba wai ya fi shi ba babu in dai wannan musulmi ƙarshen abin da su ma masu jayayyar suke ƙoƙarin nunawa shi kenan kawai a ce annabi Muhammadu daidai yake da sauran annabawa kar a fifita suna ta ƙoƙarin kawo dalili da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake misalta la tufaddiluni ala yunus ibn matta ko la tudurruni kama qarratin nasar al-masih ibn maryama ko al-masih maryam ko to amma duka waɗannan ayoyi zahirin ayoyi sun nuna lalle ana ba da ko tsakanin manzanni tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin aya ta nuna ana ba da fifiko tsakanin annabawa wala karfa zanna ba'dan nabiyina ala ba'din to in kuwa waɗannan ayoyin sun tabbatar mana da ana samun fifiko tsakanin wasu annabawa ana samun fifiko tsakanin wasu manzanni to haƙiƙa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine on top shine shugaban dukkansu misalai da yawa na hadisai sun nuna haka hadisai sahihai ingatattu daga ciki hadisin isra'i da mi'raji lokacin da aka tara manzanni gaba ɗaya a kudus manzan Allah aka kaddamar yayi musu limanci sannan aka rarraba mafi girman manzannin a sammai daban-daban su 'yan tariye sunansu 'yan tariye sunansu aka kawo annabawa guda takwas aka aje aka ce ku tari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan aka je dogon hadisin ceto ɗin nan a ranar lahira dukkan manzanni an je wurinsu an nemi su yi ceto amma dukkaninsu sun ce ba za su iya ba ana zuwa wurin manzan Allah ya ce ana laha ana laha ana laha ashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an biya ne ma tukunna wa amfasil mursalina mai zatankan ni ko kai dan haka min anfusihim amma huwa anfasuhum sallallahu alaihi wasallama shine manzo wanda Allah ya yi wa muminai baiwa da samun shi kuma wanda ya zo daga cikinsu amma ya fi su tsadan daraja ya zo ya tilo alaihim ayatihi yana karantawa muminai ayoyin Allah wayu zakihim yana tsarkake su wayu allimuhumul kitaba wa aiko a cikinku wani babban manzo daga cikin ku yatlu alaikum ayati wa yatlu alaikum ayatina wanda yazo yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum yana tsarkake ku wa yuallimukumul kitaba wal hikmata yana sanar da ku littafi da hikima wato shari'o'in da ke cikin littafin wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yana ma sanar da ku abinda da ba ku sani ba ayoyi biyu na farko sun ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wannan kuma tace wa malam ta kunu ta ta'lamun wato da ba ku sani ba kuna cikin gafala ya sanar da ku ya kuma zo ya ƙara muku ilimi sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya an ali bin abi talib radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala min anfusikum ala nasaban wa shahiran wa hasaban laysa fi aba'i min ladun adama sifahun kulluha nikahu an yi riwaya daga sidna ali ibn abi talibin Allah ya kara masa yadda ya ce shi kuma ya ji daga manzan Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake fassara musu min anfusikum sai ce na zo daga cikinku ne amma ni ne mafi tsarkin dangane a cikinku ba wanda yake da iyaye kamar nawa in ji annabi muhammad wa sihiran wajen surukunta na fi kowa tsarkin sirikai ba wanda yake da sirikai kamar nawa wa hasaban kai abinda ma za a yi kirari da iyaye ba wanda yake da iyayen da zai alfahari da su kamar nawa sallallahu alaihi wasallam wannan manzan Allah ne yake faɗa da kanshi yace laisa fi aba'i a cikin iyayena milladun adama tun daga kan annabi adamu zuwa yau da aka haife ni tsakanin amina da abdullahi allah ya kara musu yadda ya ce ba a taɓa samun sifahun ba wani daga dangi waɗanda suka ɗauko tsatsan annabi muhammadu a samu wanda ya taɓa zuwa ya aikata aikin asha na fasikanci ba a taɓa samu ba ba a taɓa samu ba in ji annabi muhammadu shi ya sanya sayyidina abdullahi lokacin da ya taso ba a yi mutum matashi a makka mai farjin sayyidina abdullahi ba karka tambayi menene dalili ai hasken manzan Allah yana jikin shi ai ba sai ka tambayi dalili ba to wannan sayyidina abdullahi ya yi farin jini mata da yawa nema suke yi ya aure su amma shi kwata-kwata ma ba tunanin shi ke kenan ba Allah ya ƙara masa yadda ta kai aka samu wata mai nacin gaske tabi tabi tabi bai yiwu ba sai ta zo ta ce masa kai ko auren bai yiwu ba ko so ɗaya ya ba ta lokaci ya biya mata bukata bai yadda ba ƙarshe sai ta zo ta fara sa kuɗi har ta ce kai ka alayya walaka mithlu ma fudita bihi minan na'am raƙumi ɗari wallahi na yi maka alkawari ranar duk da ka yarda ka biya bukata ta ko so ɗaya ne zan baka raƙumi ɗari ya kamata mu san girman wannan dukiyar auren sayyidina abdullahi a lokacin bai da ko raƙumi goma kai har ya bar duniya Allah ya ƙara masa yadda abinda ya bari raƙumi ƙwara biyar shine dukiyar shi kaf sai aka ce masa zo ga raƙumi ɗari ka yi wani aikin da shi maza suke biya don su samu ka ji ba maza su suke ba da kuɗi don su yi irin wannan alfashar amma yau shi za a biya kuɗin da ba yadda ɗaya bisa ɗarinsu ushirinsu ba da shi amma me sai cewa ammal haramu ci dunahu ya ce mata kin ganni nan da in wa Allah ƙara in mutu haka ya gaya mata da in wa Allah ƙara in mutu walhillu la jallafa astabilu ma abin da yake halal ne bai mun wahalan nema ba ni halal nake nema amma haram wallahi da in yi ƙara in mutu falhurru ya hami dinahu wa irdahu ɗa in dai ya cika ɗa yana kula da addinin shi ya kara addinin shi yana kula da mutuncin shi ya kara mutuncin shi idan kuwa haka ne fa kaifa bil amri alladhi tabdinahu ta yaya zan iya zuwa in je in yi abin da kike nema ga na da kuma abin da zan yi zai taba addini na zai taba mutunci na shi kwada ba zai taba yarda ya lalata addinin shi da mutuncin shi ba kaga wannan akwai raddi mai girma ga waɗanda suke faɗin abin da suke faɗa akan iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dogaro da hadisi guda ɗaya wanda wannan hadisin har in ba a yi marta a wili ba ina nanatawa har in ba a yi marta a wili ba to ya rusa ayoyin alkur'ani da yawa shi kuma mun sani maganganu ne malamai suka yi ka kaddara ma nasku nasku banda shi ko wannan hadisin ba nasku bane to ka kaddara ma nasku shin hadisi yana iya naskan aya da yawa malamai suka ce baya yi da yawa saboda hadisi akhbarul ahad ne mafi yawansu qur'ani kuma tawaturi ne mutawatir ne don haka ba yadda za a yi khabarul wahidi yayi naskin mutawatir ko da akwai kalilan da suke ganin abu ne da zai iya yiwa in an kalli wasu ƙara'in a waje to balle kuma wannan hadisin guda ɗaya wanda duk da malamai wasu suna ta ƙoƙarin a raunata shi saboda rawi ɗin da ya zo hamadu bin salama wanda bukhari bai yadda da ingancin ruwaya shi ba shi yasa ba bai an shi hadisi a wurin shi ba to amma muƙaddar cewa hadisin ya inganta kuma ya inganta din gaskiya ah, amma inna abi wa abaka finna baya hukunta sayyidina abdullahi manzan Allah yake nufi hadisin bai faɗa ba abi da ya faɗa babana akwai baban shi da alƙur'ani ya tabbatar yana wuta shine abul Halu. ya da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sai sala naran zatul lahab dan haka wannan ammuhu din nan shine wanda manzon Allah ya ambata da abi finnar ina da wani baba ma'ana dan uwan babana yana wuta shikenan amma mahaifin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka da hanya ɗaya tak da zaka iya dogaro da ita ka faɗi abin da za ka faɗa mummuna a kansu a to ga shi dai daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama cewa nasaban wa sihiran wa hasaban laysa fi aba'i millatin adama sifahun kulluha nikahun wannan hadisi yana cikin addurul manzo na al-imam ya ruwaice shi da sauran wurare qala كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة أم فما وجدت فيهم سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين آل من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا ابن الكلبي Ya ce, ka katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam 500 ummi na samu a ilimin tarihin da nake da shi inji ibn al-kalbi wannan a ce tana da danganin da za a iya ce mata uwa ga manzan Allah wance in bi tarihin ta. wance yace sai da na zana 500 na rubuta sai sai amma dukkaninsu fa ma wajadtu fihim sifahan ban taɓa samu a tarihi wata daga cikinsu ba ta taɓa yin zina wala an mimma kana alaihi to kai ba zina ba duk abin da ake cewa ana yi a jahiliya ba sa yi da Allah daga sai abubuwan da ake cikin jahiliya akwai bauta gunki ko babu to ya ce wa ma wala an mimma kana alaihi to. duk abin da jahiliya suke aikata ba sa yi su waɗannan iyayen na manzo Allah ba sa yi duk malaman tarihi suna faɗa mana lokacin da Abraha ya zo zai kawo farmaki wa ɗakin ka'aba da ya zo bayan gari ya yi sansani kafin ya shigo ya iske makiyaya suna kiwon dabbobin mutanen maka sai ya kwace kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib da ya taho me ya ce ya ce wa abraha na zo ka bani dabbobin al'ummata da ka kwace sai abraha ya ce abin mamaki ka san me ya kawo ni garin kuwa sai ce yana da labari ce ne ce ji an ce ka zo ne ka rusa ɗakin ba sai ce to yanzu ɗakin abar bai kai matsayin ka zo neman ceton kaɗin rusa shi ba sai ka zo kana mun magana dabbobinku kenan dabbobinku sun fi ɗakin abar daraja ne a wurinka ka fi damuwa da su ne mi na abdulmuttalib ya faɗa masa sai ce ba na fi damuwa da dabbobin ba ne ya ce kowa yana yin abin da yake nashi dabbobin su ne namu shi yasa muke ƙoƙari mu kare su shi kuma ɗakin yana da mai shi shi ma na tabbata zai kara abin shi da haka mu za mu kara mu mai ɗakin ya kara ɗakin shi dala me wanda yake nuna maka mutalibi ya shaidar da Allah ya kuma san Allah mai iko ne ba lati da uzza bane masu iko ya san Allah mai iko ne ce akwai mai ɗakin zai kare ɗakin shi ka bar mu mu kare mu. ya girgiza kai ya ce ku ba su dabbobinsu zan tabbatar maka cewa ɗaki ba mai shi ya amsa ya taho me ya faru kankace kwabo sai ga jiragen yaƙi na Allah wannan tsayar da ababil ɗin a cikinsu ne Allah ya buɗe ƙwaƙwalwar ɗan adam suka iya wannan jiragen marasa matuƙi masu nau'o'in kayan fada iri ɗaya ne ba baka ga shi kanshi jirgin kamar tsuntsu ne ba yana riƙe da makaman ta sasannin shi yana jefo su daga inda su amma baya misin inda ya nufa kuma baya da matuƙi to wannan shi ne Allah sai turo da waɗannan jiragen faɗan don ya gaskata Abdulmuttalibi cewa lallai ni ɗin da ka shaidantar da ni ni ke da ɗakin kuma ina da ikon karewa bari in nuna maka yadda zan yi wa arsala alaihim tsairan ababil dan Allah wanda ba wanda ba mumini ba muwahidi zai iya faɗa abin da Abdul Muttalib ya faɗa to wannan sune iyayen manzon Allah yanzu wanda ba mumini muwahidi ba zai iya gane da yayi zina kare ya mutu me yake ji wa tsoro in ba mumini bane ya wanda imanin shi kawai rayuwar nan guda ɗaya ce kawai kai sharholiyanka ka mutu rayuwar kafiri ba kenan iya imanin shi kenan rayuwa guda ɗaya ce kawai kai sharholiyanka ka mutu amma ya san akwai wata rayuwa bayan nan wadda wannan rayuwar addini yake ceton mutum a cikinta ka kare mutuncinka a duniya ka kare addininka a lahira shi yasa ce ammal a falhurri ya hami dinahu wa irdahu Allah ya kara musu yadda na san da yawa wanda waɗansu za su yi tunani cewa da ya yi sun linnabi sallallahu alaihi wasallama hamsa mi'at ummin wani zai ce ai kakanni na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama wance ɗiyar wance wance ɗiyar wance wance ɗiyar wance in ka lissafa su ba za su kai ɗari biyar ba saboda tsakanin na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa annabi adamu bai ba kai mutum ɗari ba ƙasa da wannan ne sosai to me ke nufi da mace ɗari biyar ko dai ya faɗa ne a matsayin adadi wanda zai nuna maka gaba ɗaya kenan duka ko kuma a'a ba wai wadda ta ɗauki manzan Allah mubasharatan ba ƴar uwarta ma wadda take da dangane da ita ba ta iya yin wannan abin saboda albarkacin ita ƴar uwar wadda take mahaifiyar manzan Allah ce wa ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa taqallubaka fis sajidin qala min nabiyyin ila nabiyyin hatta akhrajtuka nabiyyan Al-Qur'ani yana ce mana huwa alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin ya ubangijinka huwa alladhi yaraka shine wanda yake ka ya uban ya rasulullah hina kuma lokacin da kake tsayawa cikin ibada wa taqallubaka fis sajidin da jujjuyawarka a cikin masu sujjada to menene ma'anar wa taqallubaka fis sajidin jujjuyawarka a cikin masu sujjada hibrul umma wa tarjumanul qur'an babban malamin addinin musulunci babban mai ilimin tafsiri na addinin musulunci gaba ɗaya wanda ya fi kowa iya tafsiri wanda shi daman tun da aka haife shi aka kawo wa manzan Allah ya riƙe shi ya yi masa addu'a abinda ya ce Allahumma faƙihu fi dini wa allimhu ta'awi wannan ɗan da aka kawo mun Allah ina so ka bashi zurfin fahimta a addini sannan ka ba shi ilimin tawilin alkur'ani sai na abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas baban shi da baban manzan allah mahaifinsu ɗaya sai na abdullahi mahaifin manzan allah sai na abbasu mahaifin abdullahi to kuma mahaifiyar shi umul fabli yayar mai ɗakin manzan allah ce sallallahu alaihi wasallam maimunatu bintul haris don haka idan aka biyo ta wajen uba ɗan gida ne in aka biyo ta wajen uwa ɗan gida ne in ya rugo gidan manzan Allah ta wajen baban shi gidansu ne ta wajen mahaifiyar shi gidansu ne abdullahi bin mas'ud bin abbas sai ce ma'anar da Allah yake nufi wata kallo baka fi sajidin ƙala ya ce Allah yana nufin min nabiyin ila nabiyin hatta a akhrajtuka nabiyyan na ciro ka daga tsatsan annabi zuwa tsatsan wani annabin daga tsatsan wani annabin zuwa tsatsan wani annabin har sai da na fitar da kai kai ma ka zo a matsayin annabi to anan wani zai yi tambaya ko ya yi gardama ko ya yi jayayya ya ce in an ce min nabiyin ila nabiyin hatta akhrajtuka nabiyan a karan farko mun san sai na abdullahi ba annabi ba ne, ko abdul ba annabi ba ne, to amma me ya sanya abdullahi abbasin ya faɗi haka sai mu ce to akwai abubuwa da yawa amma kafin abdullahi wani zai zo ya rauna na wannan riwayar ƙila. amma dai mu sani riwayar nan hatta ibn sa'ad ya fito ta cikin ya rawace ta cikin at-tabaqatul kubra nashi to amma kafin mu zo kanta shi abdullahi bin abbas din akwai baitocin da mahaifin shi ya taba zuwa ya karanta wa manzon Allah duk muna karanta su a wurin maulidi shehu radiyallahu anhu yana cikin baitocin da ya tato ya haɗa mana ya rika karantawa a maulidi a cikin tahani'a da su ma ake farawa mai karatun tahani'a wurin maulidi da ya buɗe da addu'a abin da zai ce min qabliha tibta fi zilali wa fi mustawda'in haythu yusafu alwaraqu thumma habatta albilada la basharun anta wala mudghatun wala alaqu mubaharan tarkabu safina wa qad aljama nasran wa ahlahu algharaqu zuwa ƙarshe baitocin shabahim ne baitocin abbas ne na abbas a ina ya zauna ya karanta su a gaban manzan Allah ya zo ce ya in ni ya uridu an amta da haka ina so in gwada yabanka manzan Allah ya ce kul la faddallahu faka ka faɗa kar Allah ya sa bakin ka yi wawalo karanta abin da kai niyyar faɗa a yabona yana karantawa annabi yana ji har ya ƙida ba inda annabi ya gyara masa ya ce nan kuskure ne to da Allah mujim ya faɗa yace min qabliha tun kafin Allah ya halicci halitta kaf wannan haɗin almujudat duka alkainat kaga ashe aƙidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta aqidar sahabban manzan Allah ne da suka sanya ta a zuciyarsa matsayin aƙida suka zo suka faɗa wajen manzo Allah annabi ya stamfin a kanta da raƙa da cewa su faye ne suke da wannan aƙida ta cewa manzo Allah shine farko halitta a'a annabi Muhammadu ya ji wannan a bakin ammin shi Abbas shin Manzan Allah yana jin kuskure ya kyale bai gyara ba wallahi da ya ji wannan bai ce an yi kuskure ba kyale waye min qabliha ya rasulullahi tun kafin Allah ya halitta halitta dibta ya halicce ka ka ji daɗin rayuwanka cikin bauta wa Allah fi zilal cikin hijabai Shi ne zilal ɗinnan. nan wa fi da yawa malamanmu suna fassarawa su ce ma'ajiya haka nan to amma dai hakika mustawda'u da Allah ya halicci annabi Adamu ya ce ya Adamus kun anta wa zaujikal jannata ga aljanna gidanku ne iya inda aka aji annabi adamu a cikin aljanna shi ake cewa mustaudau iya wannan farfajiyar aljanna da annabi adamu ya zana take cewa mustaudau shi yasa abbas ya ce wa fi mustaudain haisu yusaful waraqu a mustaudaun da ba riguna ake sawa irin wannan ba fatafika yaksifani alaihima min waraqil janna sutura su shine ganyen aljanna suke dauka suna yin sitara. to wannan zaman da manzon Allah ya a tsatsan annabi Adamu shine Abbas yake faɗa nan fi mustaudain haisu yuksaful waraqu ashe annabi adamu da ya zauna aljanna ya more hasken manzan Allah ne na cikin shi inji abbasu shi ya bashi wannan garantin ya more washe aljanna sun mahabattal bilada bai ce sun mahabat adamul bilada ba saboda muradin shine annabi Muhammad sai ce sun mahabattal bilada ya rasulullah sannan ka sauko kasa kulna habitu min an kana cikin tsatsan ya rasulullah thumma habatal bilad la an ta wala mulgatun wala alaqu mutahharan tarkabu safina haka ka kazo kana abin tsarkakewa har ka zo ka fada jirgin ruwan annabi nuhu wato wannan lokacin da annabi nuhu ya shiga jirgin ruwa na abbas yana nufin abinda ya yi sabin rayuwar annabi nuhu bai nutse ba haskenka da ke jikin wannan tsatsan na annabi nuhu mutaharan tarkabu safina wa kar aljama nasran wa alahul gharqu a lokacin da dulmiyawar ruwan dufa na ya kashe gunkin nasaru da masu bauta wa nasaru amma kai ka tsira a sasan annabi nuhu warata naral khalili muktatama sannan ka zo ka gangaro wuta annabi ibrahim wato lokacin da a a kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim faradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin kafin nan qalu harriquhu wansuru kuma in kuntum fa'ilin ku ƙona Ibrahimu da aka zo sai aka jefa shi a wuta sai na Abbas sai ce ya Rasulullah ai kai ne ka shiga wutar ka hana Ibrahimu konewa waratta naral khalili muktataman ta julu fi hawa lasta ta hatariku duk da ake ganin annabi ibrahim yana ta yawatawa wutar ta zama bardan wa salaman kai ne a cikin ta shi yasa ya rasulullah ba ibrahimun ne warata nar al ta mutatamin julu fi wa lasta to mahallin shahidin da nake so in kawo mu a wannan kasidar sai ta tun qalumin salibin ila rahimin iza ma ba alamun Ba bada ko? yace ya rasulullah haka Allah ya yi ta ciro ka daga tsarkakakkiyar mahaifa daga tsarkakakken tsatso zuwa tsarkakakkiyar mahaifa duk lokacin da aka ciro ka daga wani tsatso na namiji sai an diba wani mai daraja kamar tashi sai a saka ka a ciki duk lokacin da aka fidda ka daga mahaifar wata mace sai an duba wata mace mai daraja kamar ta sai a saka ka shine izama ba alamun bada tsabaku wannan kalmar nake so makalla sayyidina abbas suwa ya zano mustauda'u annabi adam yake nufi a wurin sun mahabatal bilada sannan tarkabu safina annabi nuhu yake nufi waratta narar khalili annabi ibrahim yake nufi sai ce to ka biyo wannan tsatsan tsatsan annabi adamu zuwa tsatsan annabi nuhu zuwa tsatsan annabi ibrahim duk lokacin da wani tsatso ya wuce za a canza maka muhalli sai an duba wani tsatso mai daraja irin wannan sai a saka da Allah mu kula da dukkan da ke cikin wannan maganar to idan haka ne sai aka samu waɗansu ba annabawa ba sai kuma abbas ya ce lokacin duk da aka ciro ka daga wani tsatso sai an samu wani tsatso mai daraja irin wannan sai a saka to me yake nufi to wancan maganar ta Abbas ita ce wannan maganar da sai na bin Abbas yake fasarawa dan shi yace min nabiyyin ila nabiyyin saboda baban shi ya ce izama ba alamun bayan ya ambaci annaba sai ba da ku. wani mai rufi kamar shi wani mai kamar abokin kifi shi sai ya bayyana ya ɗauke ka ya rasulullah malaman mu sai suka tsaya suka yi dogon tunani a kai. ya za a iya ɗaukar wannan abin da Abbas ya faɗa gaban manzan Allah kuma annabi bai mai gyara ba da kuma gane cewa ya biyo tsatsan annabawa annabawa da annabawa amma kuma fa cikin iyaye akwai da ba annabawa sai suka ce to ai daman muradin Allah har cikin annabawan shine wane ne zai zama halifan Allah wasu ƙala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan wannan khalifan na Allah na farko dai a doron ƙasa shine annabi Adamu tun daga radda Allah ya aiko annabi Adamu a matsayin khalifan shi a ban ƙasa bai taɓa wofintar da ƙasa daga wannan khalifan ba in wannan ya wuce immediately za a kawo wani a matsayin khalifatul lahi fil ardi to kenan, idan wannan khalifan na yau annabi ne ko mursali kenan, in ya wuce a lokacin da ba annabta fi fataratin minar rusuli to wanda zai rike wannan khilafar shi ake cewa al-gausul jami'u gausi shi ba annabi bane amma dai yana nan a matsayin khalifan Allah amma ba annabi ba don haka aikin khilafar yana nan yana yi to shi ne sai malamanmu suka ce duk kakannin manzan Allah dukansu duk wanda babu annabi bane to shi ne kudubin zamani shi shi ne wannan ma'anar izama ba alamun ba za tsabaku ba dai yadda za a ce yau a ban ƙasa ga kakan annabi Muhammadu ga kakan wani a wannan kakan na annabi Muhammadu a tsatsan shi akwai hasken manzan Allah a ce wannan mutumin akwai wani abin halittar Allah da ya kai shi abin kasa ba samu ba ba isa ba a samu kenan za a iya hukunta kakan wani ya fi kakan manzan Allah sai suka ce to duk inda wanda ya ɗauko hasken manzan Allah matukar ba annabi ba ne to shine kudubin zamani shi har lokacin da aka haifi manzan Allah to shi ya sanya a wurin su ba maganar ma wai a samu a kakannin manzan Allah ko wanda ba musulmi ba ba wannan maganar ma ake ba a'a daga annabi sai kudubi ba ƙasa da wannan kakannin mazala daga annabi sai kudubi kudubin ma alkudubul fardul jami'u wanda biye da yi tasriful umur abinda mutanen ba sa so ni bil ilmi wa tasrifi in qultu kunya kun ishara ne zuwa ga badiya ba na ba miski miskinai ba su gane ba ah. kamar lokacin sallah ko ina ga muna iya tsayawa nan sai mu tashi karatu na gaba kala Ja'far ibn Muhammadin a inda tambaya ana iya yin tambaya wa alaikum assalam wa wa alaikum assalam na'am na makarkalla wasu irin ibada mai takaba ya kamata ta to ita mai takaba dai ai ba wani nau'in ibada ƙari akan sauran ibadoji ita kawai abin da ake bukata wurinta ta guji dukkan wani abu na kwalliya da ado da fita shine ƙari kawai amma wani abu da za ta lizamta wani abu daban ba wani abu da za a ce kawai abinda takaban ke nufi shine nisantar kwalliya da ado da fita har ta kammala abinda za ta kara kuma a wannan zaman na addu'o'i wannan kuma ba ba iyaka duk abinda za ta iya yi na addu'o'i musamman ga mijinta Allah ya masa gafara Allah ya kyautace rayuwarta na iyalinta bayan mai gidanta ya bata abin da yafi zai zame mata mayau duk sai ta kara da waɗannan addu'o'i da zikirori amma dai ita wajibinta kawai shine wa dukkan wasu kayan kwalliya da ado bayan mai gidanta har zuwa lokacin da ta kaba za ta shiga na'am na'am Qur'ani bai tabbatar da Azara shi ne baba Annabi Ibrahim ba Qur'ani dai ya ce wa isƙala Ibrahimu li abihi Azara kawai kuma kalmar abu a Qur'ani kan Azara ba shi ne baban Annabi Ibrahim mahaifi ba saboda suka ce duk lokacin da ka kaji an ce baba wani ko a ko a al'adamu baba habu to ba shi ne mahaifin ba shi mahaifin kawai baba sunan shi a da kaji ce baba ne, ko dai mai sunan baban ne ko kuma dan uwan baban ko abokin Don haka na farko ya kalli azara lokacin da ya kore shi daga gida ya ce la'illam tantahi la'arjumannak wahjurni maliyan qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya mu kula da wannan ranar da za su yi ban kwana mun gidana inda zaka ci gaba da zagin allolin mu kamar mun gidana maka na maka alƙawari zan nema maka gafaran ubangiji sa'astaghfiru laka rabbi sai ya tafi an ji daya an rike wannan point abu baban shi azam can gaba sai aka je yana addu'a na addu'a sai ce waghfir li abi innahu kana min ad-dallin Allah ka ji kan baban nan na ka gafarta baban nan nawa matacce ne fa li abi waghfir li abi an ji biyu wata aya sai take cewa kaga anan waghfir li abi me yasa to duk da ya san hu kana min adh ya nema masa gafara alƙawarin da ya masa sa'astaghfiru laka rabbi tunda ya alƙawari dole zai cika duk da dai kai batacce ne kuma na alƙawarin zan nema ma gafara na cika waghfir li abi ya ya ubangiji wannan baban nawa da nawa alƙawarin zan nema masa gafara gashi na nema duk da dai na san batacce ne na yi ne don cika alƙawari shi yasa qur'ani sai sarraha wannan qarara a cikin suratul tauba wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyahu ko da ya ce wan firli abi ka gafarta wa babana ya yi haka ne dan alƙawarin da ya yi masa cincan bayan su asaka firu laka rabbi sai ce falan ma ta bayyana annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu amma da ya gane kafiri ne sai ya yi bara'a da shi bai ƙara nema masa gafara da Allah duk mun rike wannan duk mun rike wannan to sai muka ji ranar da zai mutu a addu'a shi ta barin duniya sai ce rabbi firli wali walidayya igfirli wali walidayya bai ce wali abi ba saboda yanzu sai kalma ya sanya kalmar da take identifying mahaifi kai tsaye mu basharatan wali walidayya uwata da ubana da suka haifan ba wancan baban nawa da nake ta labari ɗazu da jiya da shekaran jiya ba shi kan wannan falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a ya bar shi wa ghafir li abi ba li walidi ba innahu kana min ad-dallin amma yau a addu'ar barin duniya rabbi ghafir li bai ce wani abawayya ba dan kar ya kawo shubha ai ta tunanin to ya labarin azara sai ce wali walidayya da waɗanda su suka haife ni da aka azara baya shiga ta wannan azar baya ciki sunan baba annabi ibrahimu tarihu duk masu rubuta nasaba kadai inda suke samun a ruduwa ko in ce ake dan samun iskali sai su ce sunan baban ibrahimu tarihu ana mai lakabi da azar